Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya kana za ku iya sauraron mu a kai tsaye a duk lokacin da kuka dama ko kuke bukatar yin hakan ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da hana ayyukan kungiyar 'yan uwa musulmi wadda da turanci ake kira Islamic Movement. Sai kuma idan muna da lokaci ku jadda aka sauya wasu mukaman gwamnati a jamhuriyar Nijar. Kana mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba tare da Usman Amir Kabara. sai labaran da suka ɗauke hankulan jaridun ghana da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a jiya ne 'yan takarar shugabancin ƙasa a zaben wannan shekara a nan amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat da donald trump na jam'iyyar republican suka yi muhawararsu ta karshe inda suka gwabza akan batutuwa da dama da suka hada da tattalin arziki da harkokin diflomasiyya da sha'anin tsaro da kuma inganta rayuwar al'umma ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi janyi hankalin waɗanda suka kalli muhawaran shine ɗari-ɗarin da donald trump ya nuna a lokacin da aka tambaye shi ko zai yi na'am da duk sakamakon da zai fito a ƙarshen zaɓen inda yake cewa I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. trump ya ce zan duba sakamakon a lokacin da ya fito ba yanzu haka ba na ganin wannan sakamako amma zan duba idan ya fito sa'annan in yanke hukunci a tata amsar hillary clinton ta ce kasawar mr trump ya amsa wannan tambayar game da sakamakon zaɓe tana nuna cewa bai cancanci ya zama shugaban ƙasar amurka ba That is not the way our democracy works. We've been around for 240 years. had and the Hillary ta ce ba haka aƙidar siyasar mu ke tafiya ba. Mun fi shekaru 240 muna siyasa. Mun gudanar da zaɓe na adalci kuma mukan karɓi sakamakon zaɓe ko da bai zo yadda muke so ba. Shirin tsagaita wuta na Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin ƙasar Yemen ya fara aiki da yammacin jiya Laraba. majalisar ɗinkin duniya na fatar wannan tsagaita wutar zai bai wa ma'aikatan agaji daman shiga da kayan agajin ga masu tsananin bukatansu hawa kuma zai buɗe hanyar tattaunawar zaman lafiya wannan tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 72 amma yana yiwuwa a samu ƙarin lokacin kan kwanaki ukun farkon wannan shirin ya biyo bayan bazuwar sojoji a arewacin yemen inda saudi arabia ke goyon bayan rundunar mayakan 'yan tawaye wanda ke gaggauta dannawarsu zuwa garin sa'adda wanda wanda shine babban mazaunin mayakan huti yakin na yaman ya barke ne a cikin shekarar 2014 a lokacin da 'yan tawayen shi'a aka fi sani da huti da ke zaune a arewacin kasar suka kwace babban birnin sana daga bisani suka zarce zuwa sauran yankunan kasar masu rauni a cikin watan maris na shekarar 2015 saudi arabia da kawayenta na kasashen yankin golf suka kaddamar da har-hare ta sama da akan 'yan tawayan wanda shi ne karo na shida da ake kokarin kwashe kawo karshen zub da jini a wannan wuri majalisar ɗinkin duniya ta kimanta akalla fararen hula dubu hudu ne aka kashe tun fara yakin a watan maris na shekarar 2015 kuma galibinsu duk sun mutu ne a sanadiyar harin jiragen sama da ake kaiwa a ƙarƙashin jagorancin saudi arabia wakilan falasɗinu a majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da matsawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar ya ɗauki mataki a kan ƙasar isra'ila idan ta ci gaba da nacewa da gina gidajen yahudawa a yankunan da falasɗinu ke son amfani da su wajen girka ƙasansu a wata rana jakatan palestino a majalisar ɗinkin duniya ɗin riyad mansur ya zargi isra'ila da ci gaba da take dokokin ƙasa da ƙasa ya ce takaita harkokin gina gidajen yahudawan isra'ila da kuma janyewa daga yankunan falasdino wajibi ne wurin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin falasdino da kuma isra'ila jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya dani danan bai taɓa maganar gidajen bani yahudun ba a cikin jawabinsa da ya yi gaban kwamitin sulhun sai dai ya la'anci abin da ya kira mataki na bangare ɗaya da za a ɗauka akan isra'ila a cikin yakin shekarar 1967 ne isra'ila ta kama yankin yammacin kogin jordan daga bisani ta mamaye baki ɗayan kudus a bisa hujjar cewa tana da 'yancin gini a wurin don tabbatar da tsaron ƙasarta shugaban rundunar sojan ƙasa na sojojin ƙasa da ƙasa a yankin da ake gudanar da iraki ya shawarci sojojin nasu da cewa kada su guji ko kada su su ji ujila ko zafin nama a kokarin da suke na kama garin masul da 'yan ta'adda hanzarin nasu cikin gaggawa zai buɗe wa abokan adawansu hanyoyin ci musu zarafi a hirar da ya yi da jaridar tawayan tarho jiya laraba a birnin bagadaza major general gary velasquez ya ce bai kamata sojojin rakin su yi hanzarin shiga musul ba akwai buƙatar tukunna su fara samun ƙarfi da matsawa abokin adawar su lambat labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka bari mu buɗe taskar rahotannin da tabbatar da dakatar da ayyukan kungiyar 'yan uwa musulmi da gwamnatin jihar kaduna ta yi ga isa lawal da karin bayani a cikin wannan rahoton gwamnatin jihar kaduna ta ce rashin amincewa da hukumomi da kuma dokokin kasa da kungiyar 'yan uwa mabiya masa a ke yi ce ta sa gwamnatin ta haramta dukkanin harkoki na harka islamiyyar da aka sani da islamic movement in nigeria da yake jawabi ga manema labaru a garin kaduna mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna samuel aruwan ya ce gwamnatin jihar ba tana nufin haramta wa wani yin addinin shi bane sai dai abubuwan da ita wannan kungiya take sun saba wa doka wannan matsayin eh, da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka eh, na haramta ayyuka eh, wadda suka shafi kungiyar 'yan uwa musulmai ta najeriya wadda aka fi sani da suna imn ta fara aiki daga ranar da gwamnati ta ayyana ita wannan dokar kuma abin da muke son mai bayani gwamnatin jihar kaduna ah, ba wai ta hana 'yan najeriya wadda suke jihar kaduna yin addinansu ba ne a'a illa abin da gwamnatin jihar kaduna ta yi shine na farko ita imn ba ta da rajista na biyu kuma ita imn ba ta yadda da dokokin najeriya da wasu abubuwa wadda suka shafi dokoki na jihar kaduna da kuma kasa baki daya ba to wa'annan hujjojin su ne gwamnatin jihar kaduna bayan zama wadan majalisar zartarwa ta jiha ta yi akan wannan rahoto da aka mika mata daga nan gwamnatin jiha ta samu wannan matsayin gwamnatin jihar kaduna tana son ta bayyana matsayinta duk wanda aka kama yana cima wani mutunci gwamnati ba za ta lamunci haka ba jami'an tsaro da gwamnati kawai suke da hakki su kundin tsarin mulki ya ba su dama ya ba su iko ya ba su hurumi da su ɗau mataki ga duk wada suka samai yana wa doka karantse. sai dai fa sakataren yada labaru na yan uwa mabiya masabar shi'a a bangaren harka islamiyyar da aka sani da islamic movement in nigeria malam abdul mumin giwa ya musalta dukkanin zarge-zargen da ake yi wa wannan kungiya wato imn islamic movement in nigeria ma'anansa musulmi ne da suka tararu suna neman ɗabbaka addinin musulunci kamar allami ne ake sa sama mutane musulmi da suka taru suna neman a ɗabaka musulunci shine kawai an ce ba kuma ya rijista ba ne eh to ai ba kungiya ne amma a karkashin IM akwai bangarori daban-daban da muke da rajista kamar muna da rajista na bangaren lafiya na Isma muna da rajista na bangaren muassasatu shuhada'u muna da bangaren rajista na jaridan Almizan duk wani abin da ke bukatar rajista muna da rajista da shi gwamnati na zargin cewa akwai abubuwan gwamnati ba kuma yadda cewa akwai gwamnati ba kuma akwai abubuwan da kuke da suka saba wa dokar kasa ba mu yadda da kasa ba ba sai su faɗi cewa ga inda muka yanke muka ce shine namu kasan ba passport din Najeriya muke amfani da shi muna kashe naira duk inda muka fito sunan mu 'yan Najeriya sannan kuma a cewa ba mu yadda da abin nan dokan kasa ba mu yadda da dokan kasa ba da suka kashe mu a Zaria ba kotun gwamnatin muka tafi ba suna maganar akwai tarurrukan da kuke waɗanda suke shiga abubuwan mutane musamman tattaki akan hanya da wasu tarurruka su aka hana in ka lura in ashura ne a duk duniya ana yi ko a central london an tare hanya wannan ashura din so da haka addinin shi a ne ake yi to addinin ka haramta ko ko menene tunda babu wani abin da za a fasa yi duk abin da ake yi shine addinin kawai don an alamta wasu da IMN sai ka fake da wannan ka ce ka haramta shi'a gwamnati ta zo matakin karshe da har ta fitar da abin da ake cewa gazet a kan doka ta haramta irin wannan tarika naku me matsayin ku eh to magana ce ta doka kuma akwai doka akwai kotu akwai komai wanda duk matakan da suka dace idan manyan mu suka duba suka gani shine matakan da za su dauka Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya To a gaida Isa Lawal kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Duniya mu bi ta a To duniya mu bi ta a to duniya mu bi ta a sannu. duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta Allah gan dan mara idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin ƙasar ce ta yi garan bawul ga majalisar zartarwanta ciki ko har da 'yan jam'iyyar adawa ta MNSD nasara ga su na bar da karin bayani cikin wannan rahoton Monique, directeur du cabinet du président de la République, sakataren gwamnatin jamhuriyar nijar dr gandu zakara kenan yana mai gabatar da sunayen mambobin sabuwar gwamnatin da shugaban kasa isu muhammadu ya nada watanni biyu da rabi kenan bayan da ya sanar da shirin kafa gwamnatin haɗin kai a wani matakin tattara 'yan ƙasar ta nijar tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin tunkarar barazanar tsaron da wannan ƙasa ke fuskanta a sakamakon tashe-tashen hankulan da ake fama da su a makwabta in ji shi gwamnatin mai mambobi 43 idan aka lissafa har firaminista birji rafini kunshe take galibi da ministocin gwamnatin da ta shuɗe kamar yadda da dama daga cikinsu ke ci gaba da rike mukamin da suke rike da shi a gwamnatin da shugaba isuhu ya kafa a farkon wa'adin mulkinsa na biyu alal misali ministan cikin gida bazum muhammad ko ministan bunƙasa ayyukan noma albade abuba ko ibrahim yakuba na harkokin waje da fu makwai gado na man fetur da dai sauransu wani abin lura shine a wannan karin an canza wa ministan tsaro hasimu masa'udu matsayi zuwa ma'aikatar kuɗi ta ƙasa yayin da ministan kiwon lafiyar al'umma kallamu tari ke maye gurbinsa a ma'aikatar tsaro sannan an sami shigowar wasu kusoshin jam'iyyar MNSD nasara a sabuwar gwamnatin daga cikinsu akwai dr Iliyasu idi mai nasara da tijjani abdulkadiri da dai sauransu daga cikin ministoci 43 da sabuwar gwamnatin ta kunsa ana iya gano mata takwas abin da ke nufin an mutunta tsarin dokar da ta keɓe kashi 25 daga cikin 100 na duk wani mukamin shugabanci ga matan na jamhuriyar Nijar sabanin yadda abin ya kasance a ranakun farkon gwamnatin da ta shuɗe. lamarin da a wancan lokaci ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya daga ƙungiyoyin kare hakkin mata sai dai a wannan jikon akwai karancin matasa a sabuwar gwamnatin da shugaba isu muhammadu ya yi wa suna gwamnatin haɗin kai a can baya da dama daga cikin 'yan kasar ta nijar sun sha gargaɗin shugaban ƙasa isu muhammadu ya takaita yawan mambobin gwamnatin ƙasar saboda abin da suka kira matsalolin tattalin arziki da ƙasar ta nijar ke fama da su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida bar Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe uku ne na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa da wani bawan Allah da ake kira Yahaya Makaho. Ba ina zargin wata ko ko wani ne yin ba. ba kwandon rufila janda da hukuncin rabba kuma. Haka Allah ya so lamarin ga ya bar dama. wannan bawan allah mawaki ne kamar yadda ya fara bayyano mana sannan kuma ya ci gaba da bamu tarihin rayuwarsa yadda ta faru har zuwa daidai wannan lokaci da yake a matsayin mawaki da duniya ta fara sani mm, zancen da ka da shi malam ya hayatin ɗazu ya sanya tunani a ta yawon sai dai ga tambaya zane maka amsa yanzu to menene matsala haka rasa idanun duwa haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku yadda duk ya tsara wai da bai isa ya sauya shi ba kuma mm, haka din ya faru ne ba tare da san raina ba kuma mm, wanda ya man hakan bai don ba ya so na ba ba ina zargin wata ko kowane ne ya yi mun ba ragon da wuro silaken da da hukuncin rabba kuma haka Allah ya so lamarin da ya bar damunku ya tsari yake mana bayanin cewa ya fafata sosai musamman maganar aurensa to amma kafin sannan bari mu waiwaya mu ji shin yaya yake fama da maganar waka musamman tsakaninsa da waɗanda suke da gani ko kuma ba su da wata bukata ta musamman. To alhamdulillahi wato har kullum nakan yi ma misali ni kadai da kaina in na zauna ina nakan ce da a ce yanda mawaka da masu harkan da ya shafi irin tamu na fina-finan hausa da a ce haka suke yadda suke tarayya da ni haka kowane masana'anta suke tarayya da jama'a wannan dalilin yasa ba na damuwa da komai kuma sukan ɗauki hidindimu ma wa'inda ba za su iya ɗora ba za su iya ma wani mai lafiya ba duk kuma inda za a yi taro ko wani abu da ya shafi alakar mu za ka ga in na je ana nan nan da ni ana ɗauniya da ni yadda ka san na fi kowa a gurin to mm. don haka ni ban da matsala da yan uwana mawaƙa ban kuma da matsala da duk wani mutum da yake da alaƙa da irin harkan ran nan ka fara gaya mana cewa kana da mata da 'ya'ya mafi yawanci sai a yi tunanin cewa tunda baka gani za ka iya samun matsala wurin yin soyayya kuma gashi ka ce matarka tana gani kar yaya abin ya faro har ta kai ga an yi aure to gaskiya tunda ka ce abin ya faro gaskiya ni mutum ne da so da dama duk irin yadda nake son abu ko nake damuwa da al'amarin shi mm. ba karamar alaka ko kuma fahimta da ta shiga tsakanin mu zai sa iya bayyana maka damuwa ta ko kuma kwaɗayina akan wani abu ba su wannan ba akan wani abu ba akan komai ma ni haka nake don haka lokacin da Allah ya haɗa mu da ita ni zaune nake ina ba ta labarin an shiga ɗaki an man sata kuma lokacin ina cewa ba wannan bane na farko ba shi bane na biyu ba shi bane na mm. uku sai na ce to ni na gano ƙarshen wannan matsalar shi ne kawai in yi aure sai ta ce man ka samu matar aure sai na ce a'a amma ina da kyakkyawan zato akan mafi yawanci ina da matan da na san da yawa suke mu'amala da ni da zimma da za su aure ni mm. wasu da dama ma ni ne ban amince masu ba amma duk wata hanyoyi na aure mm. sun nuna man kuma na ki amincewa ne saboda duk wanda zan zama sanadiyar da zai sha wahala ba na san shi na fiye mm. da amince da wata yarinya saboda lokacin ina ganin idan na auri mace ban kai karfin da zan iya dauke ɗawainiyar ta ba to ba mm. mata adalci ba ban da ra'ayi sai ta ce min to ka sa lokacin auren kenan na ce insha Allah watan babbar sallah ashirin da shi mm. ta ce to ita ma insha Allah watan babbar sallah ashirin da shi auren sai na ce oke kina nufin ba za ki je gurin aure na ba sai ta ce ai ranar auren kan mu ne amana mu ne kirjin biki wannan dalilin yasa sai muka bar maganin muka ci zubo da wata fira eh. daga nan sai take tambaya na cewar da za mu rabu kenan kana dafin baka san abin da nake nufi ba hmm. to in ma baka sani ba ina so in sanar da kai insha Allah ni ce matarka kuma gaskiya a lokacin muna da kyakkyawar alaka amma babu zargin soyayya tsakanin mu ban sa a raina ba ban kuma san Eh. Ah, ko in na furta za ta amince ba amma ina yarna yadda da ɗabi'unta da halayenta saboda na farko dai tana da hadda alkur'ani eh. kuma ta yi karatun shi kuma tana da iliminta na zamani mm. sannan kuma ni a ɗabi'a ta ba na son mace mai shiru shiru mm. ina son aure mace mai magana wadda ko na mata ba dai ba za ta gaya min cewa abin da kai man kaza ban ji dan mm, a samu mafita yawwa to dan haka sai zama duk tana da irin wannan ɗabi'u tana yin wannan magana ne kuma sai na ga cewa to ai na farko tana da halayen da duk nake so hmm. sannan kuma na biyu da kanta ita ma tana da ra'ayi na ta aure ne to ya kamata in karfafa magana to wannan shine da farko da muka fara magana aure hmm. sai muka fara shawarwarin yaya za a yi ta tunkarin maganan ta kai ta sauke maganan nan a su sai take ta ni nake ta tunanin yadda za ta yi ta mata tunani daga bisani dai kawai ta tunkarin magana a gidan su kai tsaye kuma abin da muke tunani bore akan maganar auren aka zo aka yi bore aka ce ba za a yi ba ta kuma ta kafe a kan cewar in dai an ce ba za ta auri malam yahaya ba saboda baya gani a kawo mata aya ko hadisi da suka haramta auren mutumin da yake da eh, nakasar rashin ido da kuma mai lafiya. Eh. to ka san ita magana har kullum wasu in suna yi ba ruwansu da ilimi ra'ayi suke kawo sai wasu suka dinga cewa to su a ƙur'ani ba san kuma inda aka ce yi aure da mai ido da marar ido ba kuma sai ba su san kuma hadisin da ya kawo haka ba eh. a ƙarshen dai magana a karan farko da aka yi zaman ɗaura aure na aka ɗaga kafin rana ta zo na biyu kuma an zauna na daura auren aka matasa suka zo da makamansu cewar da an ce salatin annabi za su fara sarin mutane duk wannan abubuwa suka zo suka wuce aka kawo matakin da aka je kotu mm. ita so da Allah ya yi mahaifinsa rasuwa tun lokacin suna kanana Allah ya ji kanshi. Mm. Amin amin. So wannan dalilin yasa sai aka ɗauki lokaci ana artabu saboda yayyanka ne ya su shiga abinci su kuma yayyan waɗanda suka tsaya aka karɓi sadakin aka yi komai da su daga baya an canza musu tunanin cewar karshe da wannan auren kuma suka bura irin wannan ra'ayin. Mm. don haka aka dade ana artabu daga misali to wai duk saboda kana ban katse ka ba duk saboda wai baka gani babu dai wani uzuri su suna cewa wai ba dan haka ba ne. amma ah. babu wani uzurin da ya wuce cewar an ki amincewa da auren ne saboda rashin gani cikin hukuncin ubangiji da aka je kotu daga misali ita ita kadai suka kuma ɗauki lauya suka daukan mata lauya su yayyan nata ta kira ta ce min maganar lauya hmm. fa lauya suka dauka na ce to yanzu me mafita ta ce a mafitan kenan Allah zai kuma ba mu insha Allah na ce to Allah ya hmm. ba mu daga dai bisani an shiga kotu daya na biyun kafin a shiga sai masu ja da abin suka zo suka ce to sun janya daura aure sai aka ɗaura aure yanzu haka muna tare da ita ta Lubabatu Umar kuma ta haifa man Usman ta haifa man Sa'adatu. Dole ka ce mun da na tambaye ka na ce an fafata ka ce ai kuka aka fafata. Wasu suna cewa tsaci ne ne na mata asiri ne shi yasa ta makance ba ta sauraron kowa sai ni. Wasu ma suna zargin cewa wai har akwai wata yarinya da da na taɓa kashewa. Wanda wannan kalmar ba na tunanin zan iya yafewa gaskiyar magana kenan. Mm. duk lokacin da na tuna an taɓa man ƙazafin na kashe mutum akan aure wallahi shi na mm. ya ɓaci yadda ya kamata to don haka duk irin maganganun da aka nuna suka kenan amma a shina mata asiri ni masafi ne ni waye waye to don in gaya ma mutane cewa ba asiri ne ba shine na ce ba wani kokonto ta so ne domin Allah ba mm. asiri ne mata ba ita ce da kashin kanta da ra'ayinta da amincewar ta yadda cewa za ta iya aure na mu zauna kullum ma alkhairi iri daban-daban yake kara shigo mana in an saka haƙuri a gaba da halayyar girma to sai komai ya wuce ba tare da bacin rai ba kuma haka Allah ya so To duka duka ya haya nan shirin namu na yau ya kammala amma in Allah ya so mako mai zuwa za mu karkara wannan hira taka wanda za mu ji shin yaya rayuwar ta ci gaba da tafiya sannan kuma ina aka kwana. Godiya ta musamman ga Waziri Hong wanda aka fi sani da Wash wanda shi ne ya bamu waƙoƙin na Malam Yahaya Makaho. A madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. mu zama lafiya to ma da an gaida usman da tawagarsa yanzu kuma ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun ghana zan fara shirin jaridun ne da jaridar Guide wacce ta rawato hurucin shugaban hukumar zaben ghana charlotte Osei inda take alkawarin cewa zaben ranar bakwai ga watan disamba wannan shekarar 2016 zai zama daban wurin inganci jaridar ta ce charlotte osai ta kara da cewa ganin irin sauye-sauye da hukumar ta yi ko shakka babu za a samu zaben da ke tafin cikin gaskiya da adalci wanda zai hada kowa jaridar daliga ta ce shugaban hukumar zaɓe mrs osai ta yi wannan hurici ne a wani shagalin sanya hannu kan wata yarjejeniya da wata tawagar kungiyar tarayyar turai ta eu da suka kawo mata ziyara a ofishinta jarida ta ce mrs osai ta miƙa godiyarta ga tawagar kuma ta ce hukumar tana hasashen aiki tare da su ita kuwa jaridar daily graphic ta bugo a shafinta na farko tana cewa a kokari da ake yi na ci gaba da bin tsarin harkokin zaben ghana babban alkaliyan kasar ta bada umarni cewa a bada muhimmanci ga duk wasu kararraki kan korafe-korafen zaɓe a kotunan ƙasar kada shari'ar kotu ta hana yin zaɓe a ranar da doka ta ajiye na yin zaɓe bakwai ga watan disamba jaridar daily ta ce tuni babban alkaliyan ta zaɓi wasu kotuna na musamman goma sha bakwai da za su duba ƙorafe-ƙorafen zaɓe wanda za su iya kunno kai kafin zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu jaridar ta ce a wata sanarwa da sakataren sashen shari'a ya sanya wa hannu justice alex b opoku a champon na cewar wayannan kotunan za su yi aiki a kulli yaumi har ƙarshen mako amma banda ranar hutun ƙasa jaridar ta kara da cewa kotunan za su yi aiki da karfe tara na safe zuwa karfe shida da yamma agogon ghana kazalika za su rika kawo rahotanni na mako-mako gaban babban alkaliyan ta kasa. sai kuma jaridar da statesman wacce ita kuma ta rawaito kira da babban basarakin safiyosu oji ahuho yaujebi ya yi a lokacin da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta npp nana ado dankwa akufa ado ya kai masa yana cewa idan aka zaɓi nana akufa ado to ya ƙoƙarta ya dawo da tsarin karatun makarantun sakandare zuwa shekaru hudu jaridar das tasman ta ce a cewar sarkin sakamakon jarrabawan ɗalibai na wannan lokaci na tabbatar da ƙalubaloli da ke tattare da wannan tsarin karatun sakandare na shekaru uku jarida ta ce sarkin ya ce a nasa gani da shekaru uku ya yi wa yaran kaɗan kuma zai sa ba samunsu da ilimi da ake bukata a lokacin da yaran za su gama karatun jami'a idan muka sake leƙa jaridar daily graphic za mu ga ta kawo kira da hukumar man fetur ta ƙasa npa take yi wa jama'a inda take karyata ƙarin kuɗin man fetur ta kashi goma sha ɗaya cikin ɗari jaridar daily graphic ta ce a wata sanarwa da shugaban sashen hudda da 'yan jarida na hukumar npa yaro kasambata ya fitar na cewa hukumar ta lura da wasu wallafe-wallafe da wasu kafofin yada labarai suka yi na ƙarin kuɗin mai alhali kuwa wannan labaran ƙarya ne jarida ta ce wannan sanarwa ta hukumar npa ta ci gaba da ba jama'a kwarin gwiwa da su binciki dandali da hukuma take fidda farashin man fetur su daina dogaro da wallafe-wallafen wasu 'yan jarida daga ƙarshe sai jaridar da chronicle wacce ta rawaito cewa an ƙara sunan ɗan ghana mai wasansa a west ham a birtaniya andre dede ayu a cikin jerin gwarzaye 'yan wasan afirka da hukumar caf ta zaɓo za a ba su kyautar gwarzon ɗan wasan afirka kuma shi kaɗai ne ɗan wasan ghana da sunansa ke cikin 'yan wasan afirka talatin na farko da hukumar caf ta zaɓo su jaridar the chronicle ta ce mukaddashin captain black stars din yana son ya lashe kyautar gwarzon dan wasan afirka ne a karo na farko bayan da ya gaza samun kyautar ta bara da aka bayar a birnin lagos din najeriya da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya kuma makeri sashen hausa na muryar america to yanzu kuma mun zo ga shirinmu na shirin wato sakonnin da kuka aiko mana ta wayan tarho mai magana usman ne mai cajin handset kara shanu olodo ogun state nigeria ina son jama'a da su san da cewa saɓani idan ya faru tsakanin uba da ɗa ko tsakanin wa da ƙane ko tsakanin mata da miji idan mutum ya shiga tsakanin su ya yi shirme ne kawai sai dai idan ya shiga tsakani zai yi sulhu ne a tsakanin su wannan yana da kyau saɓanin da ya faru tsakanin mai girma shugaban ƙasa da ƙorar gidansa kwanan nan na ji jama'a suna ta batuto suna ta a kai daban-daban don allah jama'a a yi hankuri idan mutum zai yi wani magana ya yi sulhu a tsakaninsu wannan shine mafi alheri Salamu alaikum murya Amurka na Basiru mai da ba kuwa zaɓe ra'ayi ne su lokal government jihar Kebbi tarayyar Najeriya. yau eh, ina wa Hajiya Halima Jimrau murna bisa ga sabar aiki ta aji aiki zamu lahiya hajiya halima jimra ubangiji allah ki kyauta ta karshe allah ku bar shi nan mun bar jin sunan ki cikin murya amerika to madalla yanzu mun zo ga mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice an yanke ma wani mutumin jihar california ta kudu da ke nan amurka hukuncin ɗaurin shekaru 30 a gidan yari bayan da aka same shi da laifin ƙoƙarin shiga ƙungiyar ta'addanci ta isis a ranar litinin da ta wuce ne aka yanke wannan hukunci kan muhammad badawi mai shekaru 25 a sanadin haɗin baki da wasu don taimakawa wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje da wasu laifukan hukumomi sun ce badawi da nadir al mai shekaru 25 shi kuma daga jihar california sun shirya cewa alhuzail zai je gabas ta tsakiya ya yi wa isis yaƙi ta haka ne badawi ya ara masa katin bankinsa ya sayi tikitin jirgin sama na tafiya zuwa isra'ila tare da tsayawa sa'o'i shida a ƙasar turkiya shaida da aka gabatar a lokacin da ake shari'an ta nuna cewar alhuzail da badawi suna amfani da shafukan sada zumunta na duniyar gizo suna tattauna yadda isis ke gille wuyar mutane da kuma hare-haren ta'addanci a makonni uku da suka gabata ne shi ma zahil aka mai wato al-huzail aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 30 a gidan yarin to da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman baba ya kuma makeri da ya taya na gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci ni ladan ibrahim ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya